me yasa ne nasara yake so ya kara aure da wuri haka to wannan dai wani abu ne wanda gaskiya akwai rudani a ciki kusan nima na yi tunani sosai fa me yasa me nasara zai kara aure haka ni ma duk nayi wannan tunanin a zuciyata amma na kasa gano dalilin haka to wannan dai abu ne gaskiya wanda yake da dogon zango gaskiya wannan magana ce wanda gaskiya ba garaman magana ba dole sai na bi diddigin maganan nan to kamar ya kenan zaki bi diddigin maganan nan ke da kina nan Kano su kuma Samariyan suna Abuja ta yaya kenan dama na jima ina neman hanyar da zan bi in je gurin Maryam a Abuja. Amma ba dalili. Ba dalili ko? Hmm, to yanzu kuma fa. Amma yanzu na samu dalili. To a kenan kin ga kawai sai ki ji. Wai mai nasara ma ya rasa wanda zai aura wai sai tuna Ni fa tuna nan ma ina mata kallon kamar munafuka ce. Zaituna ba munafuka bace. Zaituna bata san munafurci ba. To fa ina so in yi munafurci kuma ana nema a kama ni. To amma dai kuma menene dai ai ba za ki hada halayenta da Maryam ba ko? Zaituna ta ma fi Maryam kyawawan ɗabi'u. Lalle kam ka ce kin santa sosai kenan to saboda me yasa kika faɗi wannan maganar haka? Saboda tare da ita ita muka zauna ɗaki ɗaya a foli. Ah lalle in haka ne ko kin santa sosai kace kenan dai na mata kallon munafuka. Ah ashe zaitunan nan ita ma mar'atu su hati. A yau ma. <laughs> yawwa babu ramatu wai na ce shi za ku koma Kano ne ke da kawo dan Juma ai sai dai shi ya tafi kisa ni kan ai ina nan mm kuma fa haka ne kin ga ke mace ce zaki iya tsayawa ana ki dinga dan taimaka ma Maryam shi kuma kawo dan Juma kawai sai ya koma mm ko da dan Juma ba iya samun daɗi ba ko ah ba haka bane kawai dai kawai ana mun bakin ciki na zo Abuja zan dan murmure kuma dai mene ne kawo dan juma zaman ka nan gidan bai dace ba gaskiya ya kamata ka koma Kano wallahi na ga waje ba inda zan yi ina cin irin wannan abubuwan mahaukacin ina ne ni zan koma inda zan yi tagumi to kawai sai ka ta zama anan gududu da kai kawai ka zo gidan yaran ka ta zama ai bai dace ba maryam ki musu magana dan Allah su koma wallahi zaman ku anan bashi da wani fa'ida ko kaɗan. to ni ma dai abu ne nake gani kenan shi kawai kawo dan juma abin da yake hange kawai bai wuce irin dan namomin da ake ci anan gidan kawai ga namun talatala da kuke kwasa mu ma mun zo muna kwasa shi wani shege ne zai mai da ni Kano to kada Allah ya saka koma Kano din a Maryam na ce ki gaya musu kawai abin da mai nasara ya ce a basu to yanzu dai ya ce a ba ku naira miliyan biyar biyar to kun dai ji da mai nasara ya ce zai ba mu ku wannan ku naira miliyan biyar biyar miliyan biyar biyar kai Warre ko kamar yadda kika ji dinnan miliyan biyar biyar miliyan biyar mu raba ko ko miliyan biyar biyar ni da ita a skawu dan juma su babara mata an ga kuɗi an fara rudewa maryan ki musu cikakken bayani ki bambanta musu nawa nawa aka ce a basu kai biyar ita biyar to dai ji raba dai dai za a muku a cikin miliyan goma kowa zai dauki rabi rabi kai zaka dauki miliyan biyar ita ma za ta ɗauki miliyan biyar idan aka tashi raban gado namiji gaba yake da mace eh to kuma wannan haka ne fa in dai raban gadon ne shi bai je islamiyya bane zai ban miliyan biyar ya bata miliyan biyar kamar ya kake ne ka zaga mana mai gida MD Minisar ka ce kamar bai je Islamiya ba dan ya baka miliyan biyar ya bata miliyan biyar laifi ne wanda fa ba rabon gado ba bane wajibi ne mai nasara ya bambanta ni Ɗaya mace. Lalle kam. Wai kai kan dan juma. Meye ne yake haɗan da kai ne? Ah, to gaya mai idan na ga alamu ne ma yake miki bakin ciki. A in kai wasa ma ko sisi ba za ka samu ba. Duka ita za a ba mu miliyan goma. Ƙarya ne wallahi. Ƙarya ko za ka ƙarya. Ai wannan abin da kake yi bai dace ba. Yar uwarka kuma yayi ka amman ka zo kana mata bakin ciki haka. Me isa kai a kullun kwanan duniya ka tsane ni ne? Ba za mu ce ba. To me? Yanzu saboda kina yar uwata sai mu saba Allah. Allah ya ce a bankwanta a fifita Kyara mutu kai ma kai dan juma kake nema kama mutane hayaniya akan kuɗin da bai shigo hannunku ba ma kuke nema ku daga ma maryam hankali ne to yanzu dai shawara ta rage mai shiga rijiya za a baku miliyan biyar biyar ku amma da sharaɗi in har za ku koma Kano. To zama me muke? Eh dole ka ce haka mana saboda yanzu kuɗi sun shigo ba yanzu dai da an baku kuɗin nan gobe da safe ya kamata ku je tasha ku shiga mota ku koma Kano. Ƙara mu hau sararin samaniya saboda kar mu bi mota a hanya 'yan fashin daji su tare mu. To wannan kuma kai ka sani in ma fata kake ma kanku ai sai ka tayi. A Karima Karima ya ya gari kwana biyu kin shiru ba a jinki. ni kam ai sai dai Allah ya yafe ni gaskiya dai kan suka rima mai aljanin ƙarya ba to amma wai yanzu ni nace ce ya batun auren mujahid da asiya ne kai magana aure ta tashi kamar ya magana aure ta tashi ko da yake gwara ma magana auren ta tashi saboda wannan aikin nata zai ja musu matsala a zaman auren su wallahi idan ma magana aiki ne asiya sai ta bar aikin likitancin nan ba wani abu bane kai to amma kuma fa yanzu aka ce ta asiya ta bar wannan aikin nata fa akwai matsala saboda amfanin aikin ya fi na auren. Of course, da haka ke kawai hajiya maman Maryam haƙuri kawai zaki a fasa yin auren nan. Kuma ni na san fa ko da auren nan ma zai yi duk ta Asiya ba wani san mujahid din nan take yi ba fa. Dai kawai na yi haƙuri na zauna da shi a haka. To kun dai ji ba wani san shi take ba dai kawai ta haƙuri da shi ta zauna da shi a haka kawai ne abin da nake ganin zai fa kawai a fasa yin auren nan. Shikenan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Araba ka da egwal. <laughs> Ai sai egwal din kuwa dan wannan da ta Asiyan nan akwai iyayi. kawai ni ina ganin abin da zai fi kawai a fasa yin awar nan tunda ke ma a matsayin ki na maman mujahid ba wani san awar nan kike yi ba kawai a fasa zai fi zan je yanzu duk shirin da ake yi kowa ya fasa zancen aure ya fasa Allah ya bashi take shine kawai gwara a fasa auren kowa ma ya huta amma fa mujahid gaskiya ya yi kokari saboda ya yi yayi sadaukarwan sa guda ɗaya a gurin mama Hasiya ai damun na san ki dole daman ki ji ba daɗi shi ma dai ga mu can a cikin ɗaki ya zauna ya yi shiru kamar ya kuka dan Allah ki je ki mai faɗa idan na bata ma kanshi lokaci yana damuwa akan wannan yarinyar ka zauna ka ɓata kanka lokaci duk matan nan na garin nan ka rasa wacce ka so to ni ma dai abu ne na gani kenan yan mata da yawa suna bashi suna son shi amma shi ya like ma wannan da ta'asiyan aikin banza aikin wofi aikin banza aikin wofi ma kuwa to kai fa mu ji fa dole ka yakuri ka rabu da wannan da ta'asiyan din da kake son ta dole ka rabu da ita kai wato wata rana fa idan na tsaya ne shurun tana da gwagwarmayar da mai nasara ya sha a auren maryam sai in kwashi da dariya tuntun na tana da wannan kawayenta sassafi nan na kai Allah sarki manyan kawaye kira kawayan amarya <laughs> a fa sai babanyan kawayan amaryan kuwa kai ma abin ya baka da kenan kai an sha fama fa sosai <laughs> <laughs> gaskiya dai ka an shafa ma to amma wai maryam in tambaye ki wai ke me yasa kike so lalle wai sai mijinki mai nasara ya ƙara aure ne da ni fa da mijina muka zauna muka yanke wannan shawarar akan ya auro wata ya kawo gidan nan domin ta haifa masa zuri'a to amma dai gaskiya wannan sadaukar wanda ke gaskiya ba kowace mace za ta iya ba kawai ki bashi dama ya auro wata ta zo cikin gidanki ta haihu ke kina kawai kina kallo tunda ba zan iya haifan masa ba ba shikenan ba lalle ma wa ya ga shikenan ke dai kawai kin sadaukarwa gaskiya ba kowace mace za ta iya wannan ba mijin da nake aura eh. in ne nema mishi mata ya aura eh. ai wallahi sai dai na mutu ba da ba jika eh, ai ke da na san ba za ki iya ba malama safina Allahu akbar. Yawwa na ce dama kin je Abuja gidan Maryam kin ji abin da yake faruwa ko to kawai ma ki ga mama Maryam duk abin da yake faruwa. Wallahi umma al'amarin nan sai kin saka baki. Gaskiya dai kan maman Maryam sai kin saka baki saboda Maryam tana nema ta shirme Maryam tana nema ta sadaukar da mijinta a gurin wata. Eh mana ki tambaye Safina ki ji. Safina daga ina kike? Daga Abuja gidan Maryam. To kin ji ko kuma Safina duk ta ji labarin abin da yake faruwa da haka ki tambaye ta za ta gaya miki. Ramin me kika tara Safina? Yawwa Safina gaya mata komai ki fasa ki gaya mata duk abin da yake faruwa. Maryam tana can tana sallamar da mijinta ga wata. Jesus! Jesus! Assalamu alaikum jama'a masu kallon mu da sauraron mu. Muna yi ma kowa fatan alkhairi da fatan kowa na cikin koshin lafiya masu tambaya na suna so a musu tallan kasuwancin su. To wani da ce number wayata ta WhatsApp za ku yi min magana domin tallata kasuwancin ku. Ni ma abin da nake tunani kenan. Masu so a musu bidiyo akan abin da ya shafi harkan kasuwancin su ko kuma biki ko suna ko harkan siyasa ko ma dai menene idan kuna so a muku bidiyo akai. To wani da ce waya wayata za ku yi min magana ta WhatsApp WhatsApp kadai banda kira sai kun zo.